'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yau sai ku ji an ce an samu hatsari, an samu kariya, an samu mutuwa ma da sauransu. Na san mutum uku daga cikin abokanninmu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalinsu. A bisa hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka gwamnati ta diba ta tausayawa talaka duk wanda ya gani na wanda ke wani akan yana biyar lahiyar ido. Wasu daga cikin ɗaliban jami'ar Andres Salif kenan ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar game da lalacewar hanyar da ta tashi daga da magaram ɗin kuma ta wuce ta bakin jami'ar a dakace mu. Afirka mutum ne kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi da basira ilmi tatacce. Madala, madalla masu ware ɗalibai da sauran jama'a na ci gaba da kokawa dangane da yadda hukumomi suka yi biris da aikin sake gina hanyar zuwa jami'ar andre salifu da ke birnin da magaram na jamhuriyar nijar wadda ta wuce har zuwa matatar mai ta sorais da ke agadas na yankin arewacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. a lokuta daban-daban dai ɗaliban sun yi kiraye-kiraye har sun gaji tare ma da gudanar da ƙwarya-ƙwaryar zanga-zanga a wani lokaci daban domin nuna damuwarsu ainin kan halin da wannan titi ke ciki da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen zirga-zirga da sha'anin sufuri domin shiga makaranta a ɗauki darasi ko kuma a dawo gida daga cikin makaranta. Wakiliyar sashin Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan al'amari Tsawon shekaru biyar kenan tun 2017 da aka fara ayyuka na zandar sabuwa al'umma masu safara a kan hanyar da ta tashi daga cikin garin da magaran zuwa jami'ar Andre Salifu ta da magaran da ma ɗaliban musamman ke ɗanɗana kudar su. Wannan hanya an yi alkawarin gyaran ta lokacin bikin zandar sabuwa a shekara ta 2018 da ake kawata kowace jiha. Alkawarin da har yanzu hukumomi ba su cika ba, da har yanzu jama'a na koka ɗaukawa. Sunana Ijeji Kwabo ɗalibi ne a jama'ar da magaran hanya ce wadda ba karamin kuntata ma al'umma take yi ba. Dan zan tuna da waɗansu haɗurra wanda ni a gabana aka yi. Abokanin mu wanda suna wucewa akan injina irin wannan kamar yadda muku zance da cewa mota idan tana wucewa ta tada wannan kura baka ganin gaban ka. Wallahi tallahi sai su je su kai ma wata mota karu. Kuma da yawa daga cikin su sun rasu akan haka. Na san mutum uku daga cikin abokanin mu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalin su. Sunana Mumman Kalla wanda aka sani da Dima Mabandi. Wallahi muna cikin yanayi na tashin hankali ma abu wani hanyar tunda wannan hanyar tun da aka fara tun shekara uku na wurin nan ta kai mu karo duk wani askiran da kake gani ana yin shi a hanyar nan da wannan ramuna hanyar nan da wannan kura hanyar nan ita ke kawo abubuwan a hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a gwamnati ta diba ta tausayawa talaka alhaji lawanta wannan dai hanya ga shi yau dai muna cikin da firke yanzu yanzu shekara uku kenan ga rami ga gargada ga kura ta ishi mutane duk wanda gani na wanda ke wani akan yana bi lahi ido wannan matsala ta kai ɗaliban jami'a Andre Salifu ta da magaran yin bore da zanga-zanga don neman hakkin su Rabiu Ismail wanda ake ce ma Marabu shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'a Andre Salifu ta da magaran tun lokacin da aka yi bikin zandar sabuwa wannan hanya kuma tana da illoli da dama bisa al'umma da magaram musamman bisa kan ɗalibai ta kamfanin kiwon lahiya kamfanin abubuwan hawa ne kamfanin motocin shigil ɗalibai ne da ma fanni da dama da dama musamman inda wannan hanya take addaba hatsari masu kamarin gaske yau sai ku ji an ce an samu hatsari an samu kariya an samu mutuwa ma da sauransu wannan hanya idan kuna tuni mu ma ɗalibai mutum biyu ta kashe bayan sun yi wato hatsari a bisa kan tahiyya su zuwa jami'a daukan darasi. su ma daga nasu waje kungiyar direbobi na manya-manyan motoci na dakon mai a ta bakin alhaji dan sanda magatakarda na kungiyar su ma abin ya shafe su. matsalar nan mota shafa kana aiki da hankalin mutum biyar dama da hagu da tsakiyarka da bayan ka, galam ne ko kake haka haka haka kuma ga kura ta turnike mu yanzu duk wani na kokocin wani Allah wanda ta wa sanadi sanadi sanadi ya hu mutum dari duk kura ta cika cin sun mutu ba ba ake cewa za a gyara wannan baya ba ake wai an kashe ka kuma a ce a zo a yi wani gyara Shi dai ayyukan zandar sabuwa na kawata birane furoje ne wanda aka zuba makudan kuɗaɗe. Shi sa muka ce ya kamata mu tuna ma gwamnati a zo a yi bincike wai in kuɗin ne aka yi ba da su aka yi wata kwana da su a zo a nemo ina mutane su da kuɗin talaka a zo a matalaka aiki idan kuma wata hanya za a bi sabuwa mu dai ne muke so shine a zo a magance mu wannan hanya wadda take kashe abukanmu a kulliyau mu tana haddasa mu abukanmu cututtuka da dama da ana zuwa ana dan zuba ruwa a saboda a rika kwantar da kura idan ka lura yanzu ruwan ma an fasa zubawa wai shine ne mata wani bangaren muke tambaye kanmu a wai ko dan da mangarin ne ba a so ko da gangam ne ma ake yin wannan al'amari saboda ka lura da ana ɗan sa ruwan wannan idan aka sa ruwa mutane suna bi lamun lahiya su wuce. to ko hukumar da ke kula da ginawa da inganta hanyoyi na jiha da magaran mi za ta ce a nan na fana Abdulaziz shine babban daraktan jiha na hukumar. Muna an take hanyoyi don mu samu mu sauƙaƙa ma mutane eh, bisa zirga-zirga biya wanda suka san hanyar zandar magarya in suka diba bisan ta akwai fincir da aka samu a ramu ita ramun da suka fara a faretar in allah ya gaida mun ɗauki matakai don a rihe su yanzu mu ma'aikatan mu mun ɗauki disposition za mu tai mu yi releve kinsu abun da ake nihi da releve mu ga bincike ayyukan da ya kamata a musu saboda kahin damana a sauƙaƙa ma mutane kwa in allah ya gaida za a shiwo kan matsalolin hanyoyin da gare mu na jihar da magaram. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage. Baya ga gwagwarmaya da ɗaliban suka yi ta yi sun je ga hukumomi na garin da magaran sai dai nan ma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba in ji magatakarda na ɗaliban. Mun yi eh, taron gangami har guda biyu a cikin wannan wa'adi namu. Eh, kun san ban da shi duka shekarun da suka wuce a baya. Duka an sha hutawa, an sha ƙara an sha iwace iwace domin a zo a gyara wani hanya yau shekara hudu kowace shekara babu shekarar da za ta zo ta wuce a ce dalibai ba su yi wani gumurzu ba ko ba su yi wani ɗan bori ba game da wannan gyara hanya kowace shekara sai hukumomi suna mu na nan jihar da magaram duk da basu da masalaha sai a sa su ba mu san wake sa su ba a kira mutane a ba su haƙuri a ce mu tausaya ma da magaram sai a sanyo wannan hira da a kashe ma mutane kwarin gwiwa sai a ce a shekara mai zuwa za a yi wannan aiki shekara mai zuwa za a yi wannan aiki hal a yau shiru kake shi ba rai da muka yajin aiki ya kusa na wata guda duka bisa kan wannan gyaran hanya shiru sai a sanyo manyan mutane su sarkin da magaram su gwamna su shugaban ɗahira da dai sauransu wanda saboda nauyin da kake ji wajen su saboda girman da kake basu da mutuncin da kake basu idan suka roƙe ka suka sai ka ji ka dan samu sanhin gwiwa mu da yake iyakacin mu ɗalibai ne ban mu da kowa a cikin wannan gari dama iyansu ba tare da mu suke karatu a cikin wannan jami'a ta mu ta da magaran ba kenan mu sai wannan hanya ta kashe mu yanda take mu a yanzu tana kashe abokan mu ɗalibai shi yasa muka ce to ba za mu yarda ba ganin har yanzu hakansu bata cimma ruwa ba ɗaliban sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba gwagwarmaya yanzu suka fara sai dai a kashe tsohuwa akan daddawarta a ɗaya waje na nemi jin bayani daga wanda nauyin gina hanyar yake a hannunsu inda na raba wajen kakakin kamfanin satom ɗin sai dai ya ce da ni babu abin da zai ci ya san dai insha Allahu ko ba jima ko ba daɗe za su zo su gyara wannan hanyar tunda suke da kwangilar. To Allah ya kyau wuta da fatan mahukuntan da lamarin ya shafa sun ji kuma za su ɗauki matakan da suka kamata cikin hanzari domin ceto rayuwar jama'arsu. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman tamar abari mahmud ibrahim kuri daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum duka da an so ya inganta Kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta